بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan safiya ta shekarar hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam na 1433 wanda daidai da ashirin ga watan biyar shekara ta 2012 wadda ake cewa a kuma darasinmu da zai zama insha Allah na ko karshe ko kusa da ƙarshe abin da ya shafi hijira za mu يعني الدخول في المدينة وهو مدينة ما وقام رسول الله نعم نعم سوى أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أربعة أيام نن سمك نعم ونزل ونزل نعم malam safiyar rahman al-mubarak furi a littafin sana abruhik al-maktum da muke karantawa yana cewa wa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi quba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a quba ana ce mata quba ana ce mata qiba biya ya zo a larabci suna faɗi a inda ya sauka ko gidan mutumin da ya sauka shine gidan كلثوم ابن الهدم وقيل بل على سعد بن خيثمة وسكت أجدا سعد بن خيثمة يتي والأول أثبت نفرق دشي في ثبتة <clears throat> ومكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه shi kuma can Ali ibn Abi Talib ai ba mu manta ba cewa radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya barshi a kan gadansa ko lokacin da ya fito daga makka ba a gaya mana ya suka kare ba bayan ya fito kai sun kama shi har sun dake shi da sauransu to daga baya shi ma ya zauna bayan wannan azabtar da shi da suka yi kaɗan a ya zauna bi makkata talatan kwana uku hatta adda an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alwada'i'a har sai da ya ba da kayan ajiya allati kanat indahu linnati wato waɗanda suke gare shi suke wurinsa ko suke gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake ajiyewa mutane to ya tsaya ya ɗauki duk abin da ya san wannan na wane ne ya kawo ajiya gun manzo sallallahu alaihi wasallam sai aje a kai masa wannan ma na wane ne aka je a kai masa duk ali ibn abi talib radiyallahu anhu shine ya dauki nauyin wannan aiki thumma hajara sannan ya taka da kafarsa shi ali bin abi talib radiyallahu an mashiyan akan kafafunsa alaka da maihi hatta lahiqahuma bi quba shi haka ya tako da kafarsa daga makka har zuwa madina radiyallahu anhu wa arda har ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma abubakar ya same su a quba wa nazala ala kulthum ibn al-hadim shi ma ya sauka inda suka sauka a gidan kulthum ibn al-hadim ma'ana kenan kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga kuba ya shiga cikin garin madina lokacin aliyu ya iso tare aka karasa aka shiga da shi hmm. wa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna bi quba arba'ata ayyam kwana hudu al-ithnain والثلاثاء wal والخميس wato litinin da talata da laraba da alhamis wayan su ne kwanaki guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a quba wa assasa masjid quba a lokacin kuma ya sa ta'sisin foundation din ginin masallacin quba aka gina shi wa sallafihi kuma ya salla a ciki wannan masallaci na quba malamin ce wa huwa awwalu masjidin ustisa ala taqwa ba'da an-nubuwah shine masallaci da aka yi shi na farko wanda aka gina shi akan taqwa bayan annabi ma'ana shine ne masallacin farko a duniya masallaci da aka tsara shi a gini irin na masallaci to shine na farko kwata-kwata a tarihin musulunci ma'ana tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan zama da ya akuba shi ne aka fara gina wannan masallaci wannan masallaci kuma yana nan har yanzu kuma a zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a saurin shekaru da ya goma a madina duk sati ko duk mako annabi sallallahu alaihi wasallam yakan taka a kafa ya alwala daga gida ya je wannan masallaci na kuba ya salla nafila raka a biyu kuma har ya ce duk wanda ya haka kamar ya yi umara ne mana ladan mutumin da ya yi alwalarsa daga gida a madina ya kuma tafi masallacin kuba ya salla raka a biyu to kamar ya yi umara <clears throat> zuwa makka ya yi tsawafi kamar haka yi ma'ana irin ladan da zai samu kenan wannan abu kuma har yanzu haka yake shi yasa yana cikin abin da mutanen madina suka saba duk sati duk da akwai sabani akan satin yadda ya zo duk asabar ake nufi ko kudin mako domin lafazin hadisin cewa kulla sabtin kowane sabto kowane sabt ana itlaƙinsa akan kowace asabar ana kuma iya nufin kowane mako yawwa za ka sabanin fahimtar da suka yi suka halatta da duk lokacin da mutum ya samu dama a sati dai sau daya ya je raka a biyu a wannan masallaci na kuba zai samu ladan umara insha Allah wannan zama da yace falan ma kana al khamis yawm al kenan yayin da rana ta biyar ta zo wato ran juma'a rakiba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau abun hawa bi amrillahi lahu da umarnin da Allah ya yi masa domin shi komai da umarnin Allah yake kun ga fitowarsa daga maka Allah ne umarce shi yawwa wa abubakarin ridfahu abubakar yana bayansa a haye tare da shi wa arsala ila banin najjar a lokacin annabi sallallahu alaihi ya aika wa banin najjar akhwalihi nan ce akhwalihi ana nufin wato yan uwansa na wajen uwa danginsa na mahaifiyarsa ai yan nan madina ne yawwa su ne najjar sai ya aika musu ya sanar da su cewa to gashi nan fa yana shigowa madina faja'u sai suka zo masa suka same shi yi suyufahum suna rataye da takubban su kowanne ya dauko takubinsa dan shirin ko ta kwana kar a taba musu dan su shi ma wannan kun ga wani abu ne daban mai muhimmanci yace fasara nahwal madinati wa hum hawlahu ya taka ya karasa ya shiga madina suna kewaye da shi wannan riwayar tana nan a cikin sahih bukhari wa adrakathu aljum'atu fi bani salim ibn auf juma'a akan hanya ta same shi bai karasa cikin garin madina ba dan tsakanin uba da nan din akwai rata yan milamilai a kan hanya daidai gidan ko kabilun salim ibn auf a nan ne juma'a ta same shi ma'ana lokacin sallar juma'a yayi yana wannan wuri jama'a bihim fil masjid alladhi fi batn alwadi sai sallar juma'a tare da jama'a a wani masallaci da ke alwadi wani ya nuna kafin wannan lokaci kafin ya zo wannan lokaci kuma an gina wani masallaci a gurin amma dai ba kafin na ƙuba ba hmm. tunda ya samu wancan suna shine awwalu masjidin ussisa ala taqwa duk da akwai sabanin malamai akan shi shine awwalu shine ake nufi da la masjidin ussisa ala taqwa da Allah ya faɗi a cikin suratu tauba uba ake nufi ko masjidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce kowanne ana nufin sa wancan ya shiga min hausul awwaliya wannan ya shiga min haisul fadli wato falala hmm. dan kowanne an assasa shi akan takawa dan maganar anan ba maganar wanne aka fara ba hmm. to shi shine nan sai yake cewa ya yi sallah ta juma'a a wannan masallaci na Salim ibn Auf fa jama'a bihim fil masjid alladhi fi batn al wadi wa kanu mi'ata rajulin lokacin su mutum ɗari ne waɗanda suka zo abinnan suka haɗu tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da mutanen da suka haɗu a ƙuba daga sahabbai da wanda suka ji ya zo suka zo suka haɗu da wanda suka zo daga banun najjar daga cikin gari suka haɗu da shi aka ɗunguma za a koma tare dukkansu su ɗari ne a sannan abin da ya ƙare kenan da shi dangane da abin da ya shafi zaman ƙuba hmm, shi ma wannan riwayar ya ce ta ibn hisham ya faɗa kuma haka zadul ma'ad wato ibn qayyim shi ma ya kawo ta sai ad-dukhulu fil madina shiga cikin garin madina me ya faru lokacin da aka shiga madina yace sun masara nabiyu sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya ya shiga kan hanyar tafiya madina ba'da juma'a bayan yayi sallar juma'a hatta dakhala al-madinata har ya shiga garin madina wa min zalika al kuma tun daga wannan rana ne summiyat a baldata yasriba bi madinati rasuli rasul sallallahu alaihi wasallam daga wannan rana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga to a ranan ne aka sanya wa garin Yathrib dama sunan Madina kenan kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mata Yathriba to daga wannan rana aka sama wannan gari suna ya koma Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam babu karimcin da ya kai irin wannan mutane da garinsu suka karbi bako kuma suka haƙura ma da sunan garin su ya canza musu shi suka mai da shi sunan garin wato suka dangana wa garin da shi ya zama cewa madinar ma gaba ɗaya maimakon a ce mata ribanta ko garin mutanen al'ausu wal khazraj suka haƙura suka ce a sa mata sunan garin manzan Allah birnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba ƙarin alama ce ta imani ba shi yasa wato matsayin al'ansar a gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba kaɗan ba ne wato yana da girma kwarai da gaske shi sa har yake cewa laulal hijratu lasirtu rajulan min al ansari shi ba dan hijira ba da na zama ɗaya daga cikin ansar saboda muhimmanci da kuma darajar da waɗannan mutane suke da shi shi yasa kun ga kuma yaban da Allah madauki musu na tabawwa'u dara wal imana min qablihim ko sai ce wa yu'abbiru anha ko wa yu'abbaru anha bil madinati mukhtasaran amma ana ce mata almadina muktasar duk duniya ba garin da za ka ce masa almadina da larabci ka sa masa alifun da lam ban da garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da ka ce almadina to ba wani garin kuma mai wannan sunan ana ce masa haka ne ikhtasaran wato dan a takaita sunan amma asali cewa ake madinatul rasuli sallallahu alaihi wasallam birnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to dan takaitawa tunda dan adam kullum ya fi son ya faɗi abu da sauri kalma ɗaiɗai sai ake cewa almadina wannan wannan kuma ya wadatar ce wa kana yawman mashhudan aghar rana ce da aka shaidaita kuma mai haske ma'ana ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga madina madina ta yi hasken da bata taba irinsa ba yace faqad irtajjatil buyutu wasu bi aswati hamdi wat-tasbih wato gidaje da hanyoyin garin gaba daya irtajjat sai da suka raurawa saboda sauti na alhamdulillah da kuma subhanallah jama'a sai alhamdulillah ake subhanallah ana takabbara Allahu akbar وتغنت بنات farahi بغاية الفرح sannan فنن يتي a. banatul ansari yan matan al'ansar suka yi waƙa bi ghanatul farahi da wato murna mai tsanani da farin ciki suna wannan waƙa طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع wannan <clears throat> abin da ya ambata kenan anan duk da makasa ya sa wani ta'aliki ya ce raja ibn al-qayyim ko rajjaha ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya rajjaha anna hadhihi al-abyat unshidat inda marji'ihi sallallahu alaihi wa sallama min tabuk ibn al-qayyim ya rajjaha cewa wannan baitoci an yi su ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo daga yakin tabuka wa wahima man yaqul wanda kuma yake cewa inna ma kana zalika inda maqdamihi almadina ko wahama kai wa wahama man yaqulu yace duk wanda yace wannan waƙoƙi an yi su ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina lokacin hijira daga Makka yace yayi wahami ma'ana wahami ne ba daidai bane waɗannan waƙoƙi an yi su ne a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawa daga Tabuka wannan ya faɗa a Zadul Ma'ad sai eh, shi kuma ya ci gaba da cewa lakin na al-qayyim lam ya'ti lam ya'ti ala hadha at bi dalilin yashfi sai dai ce amma ibn qayyim bai kawo wani dalili da zai gamsar ba akan wannan cewa kuskure din ne wa qad istanbata al-allamatu al-mansur furi min isharatin wa tasrihatin suhuf anbiya bani isra'il wani malam al furi a yayi istinbati daga isharori da kuma tasrihi na littattafan annabawan banu isra'ila anna hada hasala inda maqdamihi sallallahu alaihi wasallam al-madina cewa wannan abu ya auku lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina wa huwa istinbatun qawiyyun malam yace istinbati ne mai karfi wala yastab'id an yakuna wala yustab'ad an yakuna an takuna hadhihi al-abyat unshidat fi al-mawqi'aini yace kuma ba zai ba wani abu ne mai nisa ba a ce waɗannan baitocin an yi su sau biyu lokacin da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a madinan daga makka da kuma lokacin dawowarsa daga tabuka mun fahimci abin da yake nufi to <clears throat> amma malamai da suka bincike akan wannan matsalar su ma sun ce masa allah gafata malam mansur furi abin nan naka ba haka yake ba kasancewar in an bi riwayar asali riwayar kanta bata inganta ba riwayar ta hanyar isnadi da wannan cewa an yi waɗannan waƙi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina daga maka a lokacin hijira riwayar ba ingantacciya ba ce akwai ambatan abin a sahih bukhari amma ba tare da ayyana lokacin hijira kuma ba tare da baitocin ba a riwayar tirmidhi kuma ta tabbatar da nassi kuru cewa lokacin dawowa daga tabuka ne da haka ba magana ibn qayyim ba ce magana tabuka ne akwai riwaya a sunan tirmidhi da ta zo da maganar lokacin tabuka ne sannan ibn hajar al-asqalani akan wannan riwayar yana cewa wa huwa sanadun mu'dal sanadin da yazo da wannan cewa an yi wannan baitoci lokacin shigowar annabi sallallahu alaihi madina lokacin da yazo hijira sanadin sa ne yace ce mu'dal shine isnadin da aka sami wato faduwar masu riwaya biyu wato ko sama da biyu a jere wato mai riwaya ɗaya ko na biyu sai bai faɗi wanda ya gaya masa ba sai tsallake ya faɗi wani daban wanda a tsakaninsa ya saki mutum biyu ko uku a jere kuma to shi ake cima a sanadi mu'abal kuma baifi ne na fata mun fahimci abu shi shine sai ke cewa wala'alla zalika kana fi qudumihi min ta tabuk inji ibn hajar al a cikin fatuhul bari kaga a ce ba maganar ibn qayyim ne kawai wannan maganar ba ibn hajar ma ra'ayinsa kenan da fatan mun fahimta sannan kuma malamai dama suna ambata cewa saniyatul wada kofa ce ko wani tudu ne na shigowa madina amma ta bangaren sham ba ta bangaren wato kudu ba ta bangaren arewa ne idan mutum ya dawo daga sham zai zo madina nan saniyatul wada ita ce ba daga hanyar madina ba duk da wasu sun faɗi cewa akwai a hanyar madina ɗin hmm. a takaice dai wannan ba wasu abubuwa ne masu wato muhimmanci da yawa ba har <clears throat> um, wani malami da binci akan wani abu yana cewa hatta riwayar cewa an zo da kiɗa da duffi da alhan sun ce malam gazali ne ya ƙara wannan lafuzon guda biyu da duffi wal alhan ɗin a cikin wato riwaya ce sa har aka sami maganar kiɗa ɗin a wannan gun tare da cewa kiɗa ga mata lokacin ranar idi da lokacin biki biya halatta wannan ba rikici a kansa amma maganar cewa wannan din an yi shi haka shine kawai ake magana a kai yawa abin bai inganta ba to Allah ya kyauta yace wal ansaru su mutanen ansar wa in lam yakunu ashaba tharawatin ta'ilatin duk da cewa mutanen madina ba su kasance masu dukiya ne mai yawa ba إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه sai dai kuma kowanne ɗaya daga cikinsu a ranar nan yana fatan ina ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a gidansa fakana la ya murru bidarin min duril ansari ya zama cewa ba zai wuce wani gida daga cikin gidajen mutanen madina ba illa akhabu khitama rahilatihi sai kowa ya kama linzamin abin hawarsa wato kowa sai kawo ya sa hannunsa yana jan linzamin bismillah tafaddal indi انزل عندي يا رسول الله هو انا فدي wannan halumma ila al-adad wal-uddah was silahi wal-man'a kowa haka yake faɗi? yana cewa taho ya rasulullah ka zo wurin adadi mai yawa da tattali mai yawa da makami da kuma karfin da zai tsare ka kowa abin da ke faɗi kenan hmm. kaga kwadayin kowa yana son ya samu alheri fa kana yaqulu lahu to daga cikin hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna mana wato babu wani mai dan adam da yake jagoran mutane ya iya shugabancin mutane irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi shi ba kuma ya iya tafi da jama'a da surar da kowa zai ji cewa shi nasa ne kowanne dan adam ba zai ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi watsi da shi ba don haka da ya zo ana ce masa bismillah shigo ga gida ga masauki ga kaza da kaza wato Allah matsaukaki sai ya shi wata hikima sai ya rika ce musu a ku saurara ita wannan dabba an ba ta umarnin inda za ta har shi kenan ya fidda kansa da a tuhume shi da cewa ya yi kan kai ya zaɓi wani bai zaɓi wani ba ko ba haka ba tunda alherin nasa kowa kwaɗayi yake same shi yawwa to shine sai yake ce musu hannu sabilaha ku kyale ta shine ma'anar khallu sabila ku rabu da ita fa ha ne. ita wannan dabbar da kuka gani Allah ya bata umarnin inda za ta Shi ke nan kaga kowa sai ya zuba ido kuma ya ga sarautar Allah Allah shi ba dama a ce masa me yasa kai haka ko ba haka bane yau shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani idan saboda rashin sanin girman sa a farkon lamari ila yace masa me yasa annabi bai zabe ni ba ko da bai fada ba la Allah ya bar wani abu a zuciya duk ko wanda ya kullaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciya da wani abu to kuma kun ga hatsari ne ga addinin sa ko ba haka bane to dan ko dan taimakon mutane akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai zabi gidan wani din ya ce nan za shi ba a yace falam tan falam tazal sa'iratan bihi yayi ta tafiya ba ta gushe ba tana tafiya da shi ita wannan taguwa hatta wasalat ila mawdi'il masjid an-nabawi al-yawm sai da ta gushe ba tana tafiya tinkis tinkis da manzo Allah sallallahu alaihi kanta ba ta tsaya ba sai inda wurin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi na yau dinnan yake sai nan ta je ta sunkuya ta zauna nan ne masauki hmm. fa barakat sai ta sunkuya ta durƙushe durƙusawa ta raƙumi haka ake kiransa baraka mm. an gani fa barakat sai ta durƙusa a nan wurin walam yanzil anha annabi sallallahu alaihi sai bai sauka ba hatta nahabat wa sarat qalilan ya zauna a kanta bai sauka ba dan ya tabbatar da abin yadda Allah ya bada umarni. sai da zabura ta sake tashi wa sarat qalilan tayi tafiya kadan ثم التفت ثم التفت sannan sai ta waigo sai ta juyo bayan ta yi gaba kaɗan sai ta juyo kuma wa raja'at ta sake dawowa fa barakat fi mawdi'iha ta sake durƙusawa a wannan wurin da ta durƙusa da farko al'awwal wannan ya nuna kun ga maganar kokonto kuma babu yawwa tunda hatta tashi ta matsa ta yi gaba sai ta sake dawowa kai wurin fanan din ne da inda kika fara sunkuyawa din yawwa wannan ku gane kuma hakika lallai da umarnin Allah ne a subhanahu wa ta'ala fa nazala anha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga kan taguwar wa zalika fi banin najjar wani iko na Allah kuma sai zama nan din inda ta sun koyan ashe eriyar gidajen banin najjar ne shi ma banin najjar su ne su waye kawunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yawwa a yukrimuhum zalika. gashi Allah ya bashi damar ya girmama yan uwannan nasa da wannan dangin mahaifiyarsa ne sallallahu alaihi wasallam faja'ala an-nasu na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi nuzuli alaihim su din ma sai suka go kowa na cewa ya rasulullahi sauka wurin mu sauka wurin mu kowa na kiransa ga gida ga masauki bismillah bismillah na'am mun tsallake aha na'am yace wa zalika fi banin najjar ko yace wannan inda ya sauka a banin najjar akhwalihi sallallahu alaihi wasallam kawunansa wa kana min tawfiqillahi laha daga gamdakatar din da Allah ya yi wannan taguwa shine ko kuma kai ga ita wannan kabila ta banin najjar Allah ya sa ta samu wannan gamdakatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a daidai gidajensa fa innahu ahabba an yanzila ala akhwalihi da matan shi yana so ya sauka a gurin kawunan nasa din domin shi mutum duk inda ya kai kar ya manta danginsa na jini ina fatan fahimci wani abu kuma yana ga cikin hikimar da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya umarce shi har yanzu cewa lokacin da awannan nan yace masa wa anzir ashiratakal aqrabin mun karanta duk a baya ko duk saboda muhimmancin me ka sami danginka na jini su fara karbar abin da kake tafi da shi wannan akwai taimako a ga tafiyar da awar kuma sannan su din ka ba su muhimmanci a matsayin cewa danginka ne hmm. domin mutum baya watsi da danginsa muddin dai za su karɓi abin da zai kira su zuwa gare shi na kai shi kansa yana sha'awar a ce ya sauka a wurin waɗannan yan uwa nasa saboda kyautata alaƙar zumunci da take tsakaninsu yukrimuhum bidhalika dan ya girmama su da wannan faja'ala an-nasu yukallimuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka dora suna tambayar manzo Allah sallallahu suna roƙon sa kaifin nuzuli alaihim ne sauka gare su wa badara abu ayyub al-ansari sai abu ayyub al-ansari ya gaggauta ila rahlihi ya sauri ya kama wannan abin hawar ita taguwa din fa adkhalahu ya dauko kai kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dake kan ita taguwa ya shigar da shi gidansa kawai nan da nan ana ya ana ya wannan na ja wannan ja kawai sai dauka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shigar da shi cikin gidansa <laughs> Allahu akbar hmm. wannan yana tuna min wani abu na shi Abu Ayyub al-Ansari ya sami wata rana ya samu wani bangare na gemun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da ibn hajar ke faɗi a cikin fatuhu abinan al'isaba a tarjamarsa yake cewa ya ɓoye wannan gemun har sai lokacin mutuwar sa yake a sa shi tare da shi a cikin kabarinsa gemun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda anas ya taɓa samun shi ma wani zirin gashi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya kira wani daga cikin sahabbai lokacin yana kwance ba shi da lafiya shi ma ya ce kama harshe na ka daga sai ka cusa gashin a ciki yadda ba zai haɗe ba ya aka buɗe harshensa aka sa gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin harshensa yace to ku banni haka hmm. ana bin malik kenan hmm. shi ma da haka ya bar duniya da wannan bangare na jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dama yutabarraku bihi shi ana neman tabarruki da jikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma amma wannan abu shi kadai ya tsaya kansa bayansa babu wani sahabi da ya taɓa tabarruki da abubakar ko ya taɓa tabarruki da umar ko ya taɓa tabarruki da Uthman ko ya taɓa tabarruki da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu duk duniya ba a yi wannan ba a zamanin sahabbai a dan haka malamai suka tabbatar da cewa wannan abu babu kiyasi a cikin sa ba a kiyasin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kiyasin wani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wani ma saboda darajarsa salihin bawan Allah ne ai waliyin Allah ne to shi ma a rika shafar jikinsa a tsinki gashin jikinsa a yi kaza da shi wannan babu yawwa akwai littafai da malamai suka rubuta akan wannan mas'alar ta tabarruki kuma sun kwalkwale mas'alar sun yi bayani sosai abin da ya halatta a ciki da abin da bai halatta ba ana tabarruki da lokutan da Allah madaukaki ya sa musu albarka ana tabarruki da kwanakin da Allah ya sa musu albarka da wuraren da Allah madauki ya sa musu albarka duk inda aka ambaci albarka domin shi maganar albarka nassi ne ke zuwa da shi yawwa shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansa da jikinsa da maganarsa da duk abin da duk albarka ce shi yasa kaga in yana tofar da yawo suke kokowa kowa ya sa mayafinsa a yi a ciki dan ya lashe ku duba ku gani yadda suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan sahabbai yawa ashe kenan shi wannan abin ya shafa bayansa babu wanda ya cancanci a yi masa wannan abu babu kiyasi a wannan babin yawa to shine shi abu ayyub al-ansari nan da nan ya fuzgi kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar idan a zamani yanzu ne a ce ya kama jakar sai ya shiga da ita cikin gidansa yawa faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kyawun halinsa sai yake cewa ya kulu sai rika cewa almar'u ma'a rahlihi mutum yana tare da kayansa ne ma'ana ke nan yana gaya wa sauran jama'a to shikenan sai ku hakura inda kayana suka riga suka shiga to ni ma nan zan shiga ma'ana tun da wannan ya riga ya ɗauki kayan ya shiga da su to almar'u ma'a rahlihi shi mutum yana tare da kayansa ne duk inda kayan nan suka shiga to nan zai shiga shikenan sai a kyale shi shine ya shiga gidan Abu Ayyub al-Ansari wa ja'a As'ad ibn Zurara ai mun san as'ad ibn zurara ko hmm? da manta sunansa ba a baya can lokacin eh, al'aqaba da kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawagar da ta je masu da'awa a Madina kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hijira kun manta ko yau to as'ad ibn zurara ya zo fa akhadha bi zimami rahilatihi shi kuma ya kama wannan shi zimamin wato eh, akalar aka lalra raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dauke ta shi kuma kanat indahu tana wurin sa shi ma ya koye ya hana kowa hmm. <laughs> Allah zai taka musu da alheri hmm. wannan yana nuna matukar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan bayan Allah suke sa da san addinin sa san jikinsa san rayuwarsa san tafiyarsa san maganarsa duk abin da yake yi waɗannan bayan Allah shine ihtimamin su shi yasa zaka samu mutumin da a cikin su zai rabu da komai nasa duk suka rabu da dukiyar da suka mallaka da 'ya'yansu da matansu kai har a ce an samu a cikinsu wanda zai zo ya ce zai kashe ma'aifinsa saboda iyayen da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san imanin waɗannan bayan Allah ba imani ne na wasa ba hmm. to shine sai ce wa fi riwayati Anas ibn Anas inda al-Bukhari a riwayar Anas a wurin Bukhari yadda ya ruwaito قال نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي الله صلى الله عليه وسلم ياتي ayyu buyuti ahlina aqrabu at wanne gida ne daga cikin gidan yan uwanmu fi kusa ma'ana da ya tsaya a wurin nan a wata riwayar abin da ya tambaya shine gidan waye fi kusa ahlina nan yana nufin mutanen Madina Ansar baki ɗaya da suka zo taransa a kuma nan banin Najjar din da suka tsaya sai ki cewa wanne gida ne fi kusa da ni yanzu a inda nake yanzu kaga dai duka saboda me saboda ya kauda a ce yayi son kai ya je gidan wani bai je gidan wani ba yawwa sai aka kiyasa sai aka faƙala abu ayyub sai abu ayyub ya ce ana ya rasulullah gidana ne ya fi kusa hadhihi dari ga gidana nan dab da inda kake din nan wa hadha babi kuma ga kofar nan tafi kowace kofa kusa da kai yau kaga ya nuna ne kenan wancan abin da aka faɗa a watan riwayar ba wai azarbaɗi ya yi ɗauko kayan a ya shiga da shi gidansa ba sai da aka yi wannan kamar yadda zo a riwayar bukari mun fahimci abin yawwa qala sai yace fantalik sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan fantalik je ka fa hayyi lana maqilan je ka kintsa mana inda zamu yi bacci rana shine ma'ana maqilan hmm, yawa qailu daga qailula mun san qailul ko kai eh, qailula shine baccin rana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a gajiye kuma dama yana cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya saba ta yau da kullum a yin wannan bacci na qailula da ake ambata kuma yakan yi shi ne kafin azhar hmm, kafin azhar duk da yanzu a zamanin wannan lokacin ya koma a gun larabawan ya koma bayan azahar ko saboda aikace-aikace hmm. har yanzu ga cewa an saba duk gari gaba ɗaya sai gari shiru bayan azahar sai yan kaɗan ba wai kwata-kwata ba amma mafi yawan mutane musamman mai dawa daga ofis da kasuwa za a rufe gaba ɗaya ka gaba kowa kowa ya rufe shagonsa ya tafi ya kwanta ya bacci rana sai sallar azahar kuma a tashi ko eh, wannan baccin a wurin eh, likitoci suna cewa yana daga cikin baccin da ke kara mutum lafiya in ya zama cewa ya saba da yinsa koyaushe yana ƙara masa ƙarfin yin iyamun laili da daddare saboda ya yi wani bacci da rana hmm, kuma hutun yana ƙarfafa masa in ya tashi bayan la'asar mai karatu ya samu ƙarin lokacin jin daɗin karatu ƙwaƙwalwarsa ta samu hutu hmm, yana da dai muhimmanci mu yanzu nan ba mu saba ba ko kusan zan ba zai yiwu ba <laughs> to kana abin nan ina misali eh, za ka ji almajiri ya fara bara musamman a cikin gari kake in ya kwalla baran nan ko mai talla ga rogo ga wane ne dole ka tashi hmm, to Allah kyauta to shi ne ke cewa kala ah, kuma ala barakatillah sai ce to ku miƙe ku tashi ala barakatillah ku shigo a ah, wannan ya abin da ya faɗi kenan akwai cikon abin da ya shafi zamansa a gidan abu ayyub al-ansari da malamai suka kawo riwayoyi musamman a kissar ko a tarjamar shi abu ayyub al-ansari din gidansa ya kasance bene ne shi abu ayyub al-ansari annabi sallallahu alaihi ya zabi ya zauna a ƙasa saboda saukin baƙi za su rika shigo masa lokaci lokaci abu ayyub al-ansari ya dage ya dage sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau sama saboda yace shi ba zai iya hawa sama ya kwanta a ce annabin Allah yana kasan sa ba shi gaskiya ba zai iya samun nutsuwa da kwanciyar hankali a ce gashi a saman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya ba hmm. annabi sallallahu alaihi ya dage akan hakan to ya zama cewa dakin <clears throat> ya koma can gefe baya kwana daidai setin inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake har wata rana ruwa ya zube a saman yana gangarowa ana sanyi mayafinsa kuma guda ɗaya shi kenan ya ɗauko shi ya sa mayafin nan a cikin ruwan saboda ya tsane ruwan kada ya gangaro ya taho ya iso kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. saboda wato yadda yake girmama annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ba'da ayyamin bayan wasu kwanaki wasalat ilaihi zawjatuhu saudatu matarsa sauda ta iso zuwa gare shi ma'ana ita ma ta yi hijira domin san sauda ya aure ta bayan khadija ta rasu ko yawwa sannan aka daura auren aisha amma ba a tare ba don haka ba ambaci aisha cewa ita ma ta zo domin tana gidan babanta yawwa a sai sauda ta zo wa bintahu da kuma ƴaƴansa guda biyu wanda lokacin suna nan da rai a wato wanda kuma suna gida kai a lokacin ba a aurar da su ba da fatima da ummu kulthum radiyallahu ta'ala anhuma hmm. waɗannan 'yan mata guda biyu 'ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tare suka zo da sauda a suka yi hijira wa usama ibn zaidin da usama dan zaidin mun san shi kuma matsayinsa shi ma a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ko yawwa yantaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maula ne wa ummu ayman da ummu ayman mm. wa kharaja ma'ahum abdullahi ibn abi bakr bi iyali abi bakr abdullahi ibn abi bakr wancan ne taimaka musu din nan ko ba kuma manta shi ba lokacin hijira shi kuma sai ya taho da iyalin abubakar gaba daya yace wa minhum a cikin su akwai aisha wa baqiyat zainabu inda abil as zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ita kuma ta zauna tana tare da mijinta abul as ibn rabi shine mijinta dama lam ha min lam min shi bai bata dama ta fita ba hatta ba'a da badarin har sai bayan yakin badar sai hijira ita zainab hmm. mun fahimci wannan wannan yana ba da labarin gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam yadda hijirar ta kasance qalat aisha aisha take cewa wa qadimna almadinata mun shigo madina wa hiya awba'u ardillah tace tana cikin a lokacin da muka zo madina da aka yi hijira madina tana cikin garuruwa mafi yawan annoba shine awba'u daga alwaba waba'i gari mai yawan cuce-cuce akwai cututtuka da yawa ana yawan zazzabi da cututtuka da iri-iri fakana buthan yujiri najlan a lokacin nan wadin buthan ko tafkinsa ko koginsa yana gudanar da najlan ruwa mai faɗi in ce najlan ana nufin a ma'an wasi'an wato kogin yana da faɗi haka yake kwararowa ai ma'an ajinan ta fassara shi kuma da cewa abinda ake nufi ma'an ajinan ko kuma mai riwaya ya fassara ai mutaghayyiran ma'ana kasancewar wannan eh, wadi na buthan da ruwan da ke fitarwa yana fidda wani ruwa haka gurbatacce gurbatacce wanda yakan sabbaba a samu cuce-cuce shine aisha take ba da labari mun kunci abin yau shine yake nufi da najlan ai ma'an wasi'an a wanda yake fihi nazzu a cikinsa akwai abin da ake ce ma annaz annaz shine gurɓace gurɓacen da ke fitowa tare da ruwa in yake in yana bubbugowa ko yana zubowa to wannan ya haifar da akan sami cuce cuce ajinan nan ana nufin mutaghayyiran kamar da malamin suka fassara a riwayoyi din wa qalat sai take cewa lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo al-madina wu'ika abubakar wa bilalun da abubakar da bilal suka yi wani ciwo shine wa'ika wa'ak ana nufin ciwo jinya rashin lafiya yawwa fa dakhaltu alaihi ma sai na shiga gare su zazzabi ne ya kama su da ake yawan yi a madina a lokacin fa qultu aisha sai ta ce sai na ce ya aba kaifa tajiduk ya babana ya ka samu kanka ma'ana ya ka kara ji ya jikin naka wa ya bilal kaifa tajiduk ya bilal kai ma ya jikinka qalat sai tace fa kana Abu Bakr idza akhadhathu al-umma sai annabi sai idan wannan zazzabi ya kama shi sosai ya kulu yakan ce a wasu baitocin waka yana cewa kullum ri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na'lihi ma'ana kullum ri'in duk wani mutum musabbahun ai ma'atiyun bil mauti sabahan mutuwa tana zuwa masa ne sabahan shine ma'ana wannan musabbahun ai ya'tihi al-maut sabahan mutuwa takan zo masa fi ahlihi da safe wal mautu adna min shiraki na'lihi mutuwa kuwa kusa take fiye da igiyar wato takalminka mm, ko dan uwan takalminsa wa kana bilal shi kuma bilal idza aqla anhu idan zazzabin ya dan sauƙaƙa masa shine aqla anhu ya dan saurara masa yarfa'u aqiratahu sai ya ɗaukaka sautinsa a aƙira nan ana nufin sauti asalin kalmar a aƙira ana nufin a ƙafa yankakkiya saboda masal ne wato karin magana ake cewa ko shi ne masal karin magana ne a datan larabci an samu wani mutumi ƙafarsa ta lalace da yi wani ciwo sai aka yanke ƙafar sai rika ɗaga ƙafar. wato gundulmin kafar yana ɗorawa akan ɗaya kafar yana ihu yana ɗaga sautinsa can a jahiliya ne to shine ake cewa rafa'a aqiratahu asalin aqira ita ce kafar yankakkiya to amma sai ya zama me karin magana ne ga sauti idan mutum ya ɗaga sautinsa ya yi kururuwa sai a ce rafa'a aqiratahu to nan shi bilal sai rafa'a sautahu shine abin da ake nufi ya kulu yana cewa ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وعولي إذخر وجليل واتو ألا ليت شعري إنا ما دئته هل أبيتن ليلة ذن قوانا وندري بواد أوني واتو آه، آه، وادي شيني قولي وحولي أكيوي ناكم أسامي إذخر أسامي إتن إذخر وجليل دئتن جليل شيهما الجليل سنتي بس الثمام suna ce butun ba'ifun wani dan tsiro ne mai rauni wanda ba shi da karfi nan da an take shi ke lalata kamar ma'ana dai ciyawa a ce a kewaye na akwai izkir akwai ciyawa izkir ai kun san shi kun karanta a hadisi ana amfani da shi a rufin wato daki da shi a zamanin da a can yawwa to sai ce ina ma ya samu inda wani wadi yake da zai ji iskir izhir kuma an fi samun sa a can eriyar maka yace wa wahal aridna yawman miyaha majannatin ana cewa majanna ana cewa mijanna mm. amma majanna an afsa kamar da suke faɗi majannan mawdi'un qaribun min makka wani wuri ne shi ma kusa da makka ma'ana yana alhini ne na rabuwa da makka yanzu da ciwo ya same shi ya san a maka zaman su lafiya babu irin wannan zazzabi duk wannan yana tabbatar da maganar aisha ne cewa garin akwai zazzabi da ake kuma za mu ji abin da zai faru na fata muna fahimtar abin shine shi bilal yake wannan wake yake cewa wa hal aridna yawman kai, وهل أردن كي وهل أردن يوما مياه مجنة وهل wa لي A sai ki cewa shin zan gangara wata rana in samu miyahu majannatin ruwan da yake kwarin majanna wato area majanna gari ne ko wani wuri ne kusa da makka wa hal yabduna shin wuraren nan za su bayyana li gare ni wani wurare guda biyun nan shamatun wa tafilu duwatsu ne guda biyu a wajen makka sunan su kenan su kuma zai ce ina ma zan gansu kun wannan waka ce tama tawa ta mutumin da yake wato alhinin rabuwa da garin su to wannan lokacin da ya faɗi wannan qalat aisha aisha take cewa faji'tu rasulullahi sai na zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu sai na bashi labarin shi to abubakar fa da bilal kaji kaji ba su da lafiya kuma ga ma irin abin da suke cewa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa اللهم العن شيبة ابن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء يا الله كتعيني وشيبة بن ربيعة كتعيني وعتبة بن ربيعة كتعيني وأمية بن خلف كما يدسك في الدمو daga garin mu zuwa garin waba'i garin da yake akwai wannan irin cuce-cuce mun fahimta nan yawwa sun maƙala rasulullah sannan sai manzo Allah kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da zamansa a madina yana san maka ba to shine sai karasa kuma yake cewa Allahumma habib ilaina almadinata kaji wato adalci kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk da wancan abin da ya faɗa sai ce ya Allah ka so yadda Madina a zuciyarmu ka sa mu mu rika ji muna san Madina ka hubbina makkata aw ashad irin san da muke wa makka ko fiye da haka mm, ya zama muna san Madina kamar yadda muke san maka ko ma fiye da haka wa sahihha ya Allah ka inganta ta ma'ana ka sa ta mai lafiya nan sihha nan yana zancen maganar lafiya ne saboda ana magana ne akan waba'i ko yawwa ya Allah ka sanya ta ita zama gari mai lafiya wa barik fi sa'iha wa muddiha ya Allah kai mata albarka a sa'inta da mudinta sa'i mudin nabi hudu ko mun san sa'i muddiha kuma wannan shine mudin nabi ma'ruf wanqul humaha ya Allah ka dauke zazzabin madina faj'alha ka kai shi can bil juhfa ka kai shi juhfa a kai shi jufa jufa kuma jeji ne ba garin wasu bane ballantana a ce yayi musu addu'a an kai musu zazzabi ko jeji ne ma'ana a ɗauke zazzabin nan da yake damun mutane daga madina a kai shi garin jufa ko kuma jejin jufa mun fahimci abu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'ar wannan ah, riwayar kuma tana cikin sahih al-bukhari hmm. wa fi istijaba wa qad istajaba Allah du'aahu sallallahu alaihi wasallam kuma hakika Allah madaukaki ya karbi addu'ar manzo sallallahu alaihi wa sallam a fa'uriya fil manami sai aka nuna mata a bacci duk da wannan na ga bai kawo wata ishara ta inda ya ko wannan maganar tasa ba hmm, na so a ga in ga isharar da yayi dan a binciki ingancin wannan riwayar dan abin da yake cewa shine Allah madaukaki ya karbi addu'a dama wannan kuma ba shine magana ko kwantan ba hmm, Allah madauki hakika tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roke shi Allah zai karba insha Allah yau to yace an nuna masa a bacci an ra'atan sauda'a wai wata mata baka sa'iratar ra'si kanta ba komai gashi ba waje kharajat min al-madina ta fita daga madina yayi mafarki sai ga wata mata baka irin ta fita daga garin madina hatta nazalat bil mahya'a hatta sauka a mahya'a wa hiya al mahya'a kuma shi ake ce ma juhfa yawwa wa kana zalika ibaratan an naqli wa ba'il madina wannan tafsiri ne bayani ne na wancan abin da ya roka cewa a ɗauke zazzafin madina a mai da shi a can to mafarki ya ga wata ba ta baka ta tashi ta yi can ta kuma sauka a wannan wuri in gane wannan wa kana zalika ibara an naqli wa ba'il madinati ila al-jufa wa bidhalika istara al-muhajiruna amma kanu yu'anuna min shiddati manakh al-madina da wannan ya zama cewa al-muhajirun istarahu sun huta amma kanu yu'anunahu daga abin da suke fama da shi min shiddati na tsananin manahi al-madina wato yanayin a garin madina manakh ana nufin yanayi yanayin wato gari climate ko weather yawa ila huna intaha bayanu qismin min ayatihi sallallahu alaihi wasallam malamin yace to anan ne wani yanki babba na abin da ya shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nubuwa bayan annabci anan zai tsaya yace wa huwa al-ahdul makki shine abin da ya shafi bayanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Makka mun gama da shi kenan yanzu wa fi ma yali nan kuma abin da zai zo gaba nuqaddimu bil ijazi a takaice zamu gabatar muku ahdahu al-madani rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina sallallahu alaihi wasallam wani shi ne abin da malamin ya kawo kuma nan za mu tsaya insha Allah mako na gaba kamar da na mana alkawari insha Allah za mu tattauna fa'idoji da darussa da za a fahimce su daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku bincike kowa ya koma ya muraja'ar tunda duk kuna da littafin ko yawa ya zama mana an fitar da fa'idoji da yawa kowa ya koma ya muraja'a da abin da zan faɗa da abin da za ku ƙara kowa ya kwakwalo na Allah wani ya gano abin da ban gano ba dan dai mu samu kamala da sai mu karu da fa'idodi masu yawa insha Allah ina fara muku insha Allah ewa ina nufin kowa ya koma ya karanta littafin babin hijira ɗin da muka karanta tun daga farkonsa har zuwa ƙarshe ka karanto har zuwa inda muka tsaya yau nan ka fitar mana da abin da ka fahimta na fa'ida ba wai sai ka rubuto shafuka da yawa ba kawai layi ɗaiɗai fa'ida ɗaya ta biyu ta kaza an fa'idanci da kaza an fa'idanci da kaza wani hanya ce insha Allah da za ta taimaka mana wajen zaunar da waɗannan abubuwa da muka karanta bi idinillahi a kwakwalwar mu hmm, Allah ya samu dace na'am na'am na'am na'am na'am kidan biki hatta kidan ƙwarya dinnan da mata suke yi in su kadai za su kayan su a cikin gida ya halatta lokacin biki yawa wannan shine kidan mu na al'ada a gun bahaushe iya na mata kidan ƙwarya dinnan da suke lokacin biki ba wanda ya hana shi kamar yadda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu suka yi na duffu dinnan da duffu suka yi yawa kuma idan ya zama al'adar mutane ba duffun bane baka cewa dole sai an je an nemo duffun sai shi za a yi dan ba ibada bace ina ba dan fahimci abu yawa harka ce ta al'ada amma sharadin sa shine ba namiji a ciki yawwa ba raye-raye da mun motsa jiki yau don su ba wannan suka rika yi ba yawwa yanzu ko za ga mata suna ta tika rawa a bakin titi wani duk haramun ne yawwa haramun ne wata mace ta leko waje ta rawa a cewa ai biki ake yi wannan haram in an ce haram haram din da za a rubuta miki zunubi yawwa ba wanda ya halatta wannan wancan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari wani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana dare wata ran abubakar ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu su suna wannan kidan suna kada dukkan kuma suna watsa har ya hana ya ce ya annabi yana nan da kawo shi dan annabi sallallahu alaihi ce a kyale su lokacin idi da irin wannan abu ba komai fi abun su yawa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari ai wancan akwai zafin kai kai ka zo ka ce ba za a yi ba na fatan finci wannan yau don haka abin da ya shafi idi ranar idi bikin sallah da kuma bikin aure shi kadai yawa banda wani bikin da bai halatta ba iya wannan shi aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su damar su wannan abu amma ya tsaya iya abin da mata suke yi ba maza a ciki kuma iya kidan wannan na al'ada ba kuma music za a je a dauko na turawa ba dan shi ba ba namu bane an fahimci wannan yawa wannan shi ba haramun ne da kuma abubuwa ne da za su jawo cakudin maza da mata a zo a yi ta fasadi wannan babu wanda ya halatta shi hmm, na'am hmm. na eh sami wace ya yi nan a sake fassarawa tsayi inda yake cewa kullum ri'in duk wani mutum na abubakar nan na otala albadar al ai mun yi wannan ko ko ban fassara ba aha tsayi tala albadar badr fassara ta ita ce tala albadar alaina nan ce albadar shi shine wata lokacin da ya cika kasan yana jariri haka yake ya kai kai ta haka ko a han kwanaki suna tafiya kuma yana ƙara kammala yana ƙara kammala to inda ya kashi ne ake ce ma kuma ya fi haske matsayin da ya fi haske shine wannan to shine suke cewa fala albadru alaina wato wannan wata ya tsinkayo mana ya hudo mana ya zo mana suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haskensa min saniyatil wada daga tudun alwada ana cewa wurin saniyatul wada saboda idan mutum zai tafi wani wuri daga Madina nan masu rakiya sukan tsaya daga wada'in an ce wada'i wato shine ai ban kwana da mutum saniya kuma shine tudu kamar jigawa nan ne sai su je su raka sai a ce to Allah ya kiyaye a dawo lafiya sai a dawo gida kuma to shine ake cewa wurin saniyatul wada wajaba shukru alaina wajibi ne akan mu mu gode ma da alillahi da muddin dai wani mai da'awa yana da ko mai addu'a yana addu'a ma'ana muddin dai akwai mai da'awa mai cewa ya Allah ka da kaza to wajibin mu kuma mu a godiya ko kuma muddin mai mai da'awa na da'awa ayyuhal mab'uthu fina ya kai wannan da aka tada shi a cikin mu aka aiko shi cikin mu ji'ta bil amri al muta ka zo da wani lamari na yi wada'a ka zo da addinin da za a yi wada'a mun fahimci wannan yawa wannan ita ce fassarar ta na'am na'am hmm, mata hmm. za a yi mene Eh. Hmm. a'a mata ne to zai abin da ya shafi kiɗa mata ne ai namiji ba ruwansa da kiɗa yawwa babu illa ne sallallahu alaihi barwa maza su yi wani abu sunansa kiɗa babu ko da sunan addini ko da sunan holewa ɗin duka duk inda aka ba da dama maganar abin nan sai abin da ya shafi na soja da makamantansu Hmm. na? a wannan daban yawa abinda ya shafi harkar soja wanda zai gwarzanta masu yaƙi wannan shi ma ya zo shi daban hmm. amma ana zancen holewa abinda zai mutum da ya dan huta wannan babu shi a yi kiɗa ga namiji hakanan da sunan abautawa Allah ya bada lada shi ma babu kiɗa ga namiji mun fahimci wannan yawa na na na'am eh maimakon eh da mata yin eh. hmm. bada ok sai su bewa matan eh na eh na na za a yi ta rawa na hmm. na hmm. hmm. gaskiya ne wannan duk bai halitta ba gaskiya ne ba a samun ba a samun na'am hmm. na'am sai a cire hijabin cikin karawa Allahun musta hmm. <laughs> haka ne eh, a na san wannan eh, a garin nake aiki yana cikin abubuwan da duka bai halatta ba hakikatan wato maza su taimaka wa wai mata su ba su kayan kiɗan disko ai mai magana a harkar diskon turawa babu inda ya halatta babu wani motsi da za ka ka jawo shi yadda ya halatta yawa haramun ne haramun ne duk wanda ya saba akan wannan matsalar ba akan dalili bane ko ibn hazmin da aka roto su abuwa rashin inganta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan babin ne yasa ya faɗi waɗannan abubuwa amma hadisin ingantacce ne na hana wato wannan ah, kayan kaɗe kaɗe annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuruku yau don haka haramun ne matan ko da su da aka halatta wa maganar cewa su yi wani abu na morewar irin wannan kidan ruwa ai mun san shi na al'ada ne kuma iyakarsa za a ga cewa abinda suke wake-wake ne na fasaha da iya wannan abu in ya tsaya iya nan ya isa amma ya haura ya kai ga al'adun da ba namu ba ko kayan kiɗan ko da da hausa ake yi amma kayan kiɗan na turawa ne irin wannan na masu fina-finai ɗin nan duk yana cikin haramu mun fahimci wannan yau ba cikin abin da ake halattawa Allah maɗauki kyauta ya kamata mutane mu a halin da mutane suke ciki na a koma kan harkar sunnar Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a ilmantar da mutane ina mutum yake da lokacin da zai irin waɗannan abubuwa mace har ta zo da hijabi a cire hijabi a tika rawa hmm? ko a tsakanin matan ai an haramta a rika tika rawa jikin bangarorin jikin mace yana motsawa yar uwarta mace ma tana gani wannan ko shi kan ko shi din bai halatta ba na fatan fahimci wani abu yawa ana ganin bangaren jiki kuma musamman yadda suke yanzu suke wannan anko din a yi wani ɗinki matsatse a je gun tela namiji ya auna ta ya taɓa ɓangarorin jikinta ya ce kaza da kaza waɗannan abubuwan ya kamata fa mu yaƙe su ba yauwa fasadi ne fasadi da zai ja mana bala'i iri iri yauwa duk inda zinace zinace suka yi yawa bala'i da saban Allah ya yawa ba zancen a zauna lafiya fa Allah zai azabtar da mu da irin wannan tashin hankalin da ake ciki yau dole mu gyara waɗannan halayen mu koma duk yadda muke ganin abubuwa zaman mu dare da addinin nan wallahi shine zaman mu lafiya yawa kasancewar an ce wani abu dan kaɗan haka ya halatta ko kuma sai mutum ya ce bari ya iyati sai ya ɗora a tunda dai kaza din ya halatta sai a ce amana ya halatta mana kaza a'a babu wanda ya halatta maka annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya halatta ba irin wannan bane yawa abin al'adar mutane kuma da aka ce ba laifi su shi ma ba irin wannan bane da mutane suke a zamanin yanzu mutum ya bambance tsakanin wancan da wannan kar ya je ya dauki abinda Allah subhanahu wataala zai kama shi da laifi a kansa muna fata Allah madauki ya tsare mu a ya tsare mu da addinin mu ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kar ya mantar da mu maganar mu ta hijira maganar kidan nan yawwa a cire shi kamar ba a yi ba kar mu manta mu koma mu karanta maganar hijiran na insha Allah za mu magana akan darussan su mako mai zuwa insha Allah